Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su Jama'a barka da sabo shekara da fatan an shiga cikin ƙoshin lafiya. Ni Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A shekarar ta gabata, wato shekarar 2017, babban bankin Najeriya ya sanar da takaita yin amfani da tsabar kuɗi masu yawa a harkokin kasuwanci. To sai dai kafin ya aiwatar da shirin, jama'a suka nuna ƙin amincewarsu. Amma kusa da ƙarshen shekarar, daraktocin bankin suka sake farfaɗo da shirin da suka ce zai fara aiki a farkon wannan shekarar ta dubu biyu da sha takwas. Shirin zai takata tsabar kuɗin da za a iya karɓa a banki, duk wanda kuma ya kawo kuɗi tsaba masu yawa ya zuba cikin asusunsa zai biya haraji. Haka ma idan zai fitar da tsabar kuɗi masu yawa sai ya biya haraji mahukuntan banki na kyautata zaton cewa wannan zai rage yin amfani da tsabar kuɗi a harkokin kasuwanci a koma yin amfani da takardar kuɗi ko kati kamar ƙasashen da suka ci gaba A kan wannan ne wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari ya yi fira da dr lawan habib yaya malami a sashen kuɗi da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kano ga yadda firar ta kaya nasarar aikin banki da ya zama ya gane ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi wanda ba sai ka gan shi ba a yi yinsa ta cinikayya da sadarwa da ga kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abin da ake kira cash ba wanda shi ake kira cashless policy a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki abu ne da kasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abin da ake kira security of funds transfer wato akwai abin da ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya ya rage yawan barayi ya rage yawan tsatar kuɗi ya rage abubuwa da yawa to amma nasarar su su a wannan kasashen da suka ci gaba akwai abin da ake kira optimal banking environment hmm. wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga wanda kusan banki ya mamaye ko ina za a iya dukkan wata mu'amala da banki a loko da sako na ƙasar da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala wannan nasarar ita ta sa ƙasashen da suka ci gaba wato industrial countries suka yi nasara wajen wannan daga ɗaya ɓangaren kuma akwai waɗanda ake kira underbanked societies wato al'ummomi da yanayin banki bai cika ya batse a wajensu ba sun kasu kashi uku ko dai ya zama na cewa yawan gine-ginen bankin bankin da, da, da, da rassansa ba su da yawa mafi yawa bankunan a cikin gari suke rassansu babu su a ƙauye ko kuma a'a da su ɗin amma kuma babu abin da ake kira bankin infrastructure wato turakun da za su sa shi bankin ya aiki kamar na intanet din hmm. da yawa wanda koda da bankunan ba kowane ne yake da intanet yake da abubuwa ba dubi misalin atm hmm. wato za ka ga cewa idan ba a wajen da banki yake ko kusa da jikin banki ba babu inda atm yake a kasashe irin na waje ko a ina ma za ka iya samun waɗannan atms din wato ma'ana bankin din is wato bankin shi banki ya yawaita ya nasu kenan hmm. al'amuran banki ko ta ina ka zo a asibiti a kofar gidanka a kasuwa a wajen bal a wajen ma'amala ta mutane wanda ake kira park a ko ina mutum zai iya sa katin sai ya ɗauki kuɗi sannan kuma akwai abin da ake kira network yanzu idan ka duba irin tsarinmu za ka ga mutane sun fi 20-30 a jikin atm guda daya ana cikin amfani da shi sai network ya dauke kaga babu abin da ake kira banking infrastructure hmm. kenan to sannan na uku kuma akwai ana kiran ƙasa ita ma underbanked wanda harkar banki bata mamaye ta ba idan al'umma da mutanen wajen ba a ci galabar kimsa musu a cikin zukatansu ɗabi'a da tarbiyyar harkar banki ba da yawa za ka samu mutane da za su je su yi kasuwanci misali daga karfe tara na safe zuwa karfe goma na sha biyu na rana za a iya yin kasuwanci na sama da miliyan ɗari 400 zuwa miliyan ɗari biyar ba tare da banki sun fito sun yi ma'amala ba tsakanin singa da sabon gari to idan kana da wannan yanayin kaga akwai kuɗaɗe da banki bai bai san da su ba abinda yake they have not been captured kenan mm. wato banki bai san ma da yanayin su ba mm. suna irin wannan to a san wannan din yana faruwa ne a inda kasa ci gabanta bai kai ba rana ɗaya ba a farka ƙasa kuma ta samu wannan ci gaba ya danganta da tsari da yanayi da yadda ƙasa aka biyo da abu a hankali har a ci galaba idan haka ne tunda wannan eh, bayanan da malam ya nuna wato akwai haɗari ga al'umma da kuma tattalin arzikin kansa ba ma wasu rukuni na wasu jama'a ba misali mazauna birni ko mazauna karkara ba idan haka ne me ya kamata gwamnati da su babban banki su yi dangane da wannan yunkuri wato matsalar mu shine mafi yawa idan aka kawo tsari na manhajar tattalin arzikin ƙasa waɗanda suke alhakin ba da shawara a kai akan samu tasgaro wajen ganin su na cewa a yi abin nan a guji duk ƙasar da kaga ta ci gaba a tattalin arzikinta tsara shi aka yi ya samu lokaci ya samu wani yanayi na hawa nan idan an samu galaba an duba sai a ƙara to mu kuma mafi yawa ba duba galabar ake ba shekara ake duba misali a ce nan da shekara biyu mun yi kaza shekara ta uku sai mu kaza mm. shekara ta biyar sai mu kaza ba tare da la'akari da wannan abin da aka yi a shekarun baya ya bayar da bukatar da ake nema an samu nasarar da ake nema mutane sun ci gajiya ta ci gaba da wannan misali tunda aka fito da cashless banking wato hulɗar kasuwanci hulɗar kuɗi ba tare da kuɗi a hannu ba wato ta harkar banki gwamnati ta da wato shi babban banki ya duba ya ga duk jihohin da ya ɗauka misali kano da Legas da sauransu babu wata matsala idan akwai matsala wacce ce wacce ce matsalar shi kan kan kansa shi bankin da zai duba wacce ce matsalar da su bankuna yan bankunan yan kasuwa za su duba menene al'umma suka ɗauki wannan harkar bankin to idan ka duba wannan daga innan inda ka samu tasgaro daga nan zaka dora amma ba wai ka ce a'a kai abinda da plan ɗinka ya baka abin da ka tsara kawai shi zaka ci gaba da shi ba shekaru na gaba yanzu ni a iya fahimta ta da, cashless banking hmm. abu ne da aka tsaro shi don a sa mutane tarbiyyar harka da banki ta yadda za su yi ma'amala a taimake su ba tare da ɗaukan kuɗi niki-niki ba hmm. to amma sun karɓe shi in ma sun karba akwai hanyar da wato sun akwai abubuwan da turakun da za su taimaka musu su yi gwamnati idan tana son ta yi nasara akan dukkan wani mataki na tattalin arzikin kasa mm. sai ana yin sa ana a wato abin da bature ke cira success evaluation mm. a duba a ga mm. cewa nasararsa da rashin nasararsa a bitar baya mafi yawa musamman lokacin da tattalin arzikin kasa yake kasa to abin da ake yi a a tattakin arzikin ƙasa shine a sa wa mutane kawo waɗansu hanyoyi da mutane za su samu kuɗi a hannunsu shin wannan yanzu idan aka yi kuɗi zai ƙara a hannun mutane ko ragewa zai yi wannan shine abin da za a duba sannan sai gwamnati ta san cewa eh abin nan da ta yi ba wai kawai abu ne na abin da ake kira theories ba wato abu ne da aka yi na karatu na takarda a abu ne da yake a ƙasa gashi sai gwamnati ta duba idan ku gwamnati ta duba za ta gane cewa ai wannan cashless policy din shi kansa yadda aka faro shi idan yanzu a mataki na ɗaya ake to bai kamata a kai mataki na biyu ba akwai abubuwan da ya kamata a duba na wajen wadatar turakun da za su sa wannan abin ya nasara da wajen wayar da mutane kansu masu karba akan abin da ake kira shi ma'amala da bankin da sa musu wannan abin a ransu da kuma su yadda su yi da shi har ya kai su yi wannan kasashen waje da muke uh, musamman western euro american countries uh, wato kasashen turai da na america mm. har a yanzu ana ciniki da kuɗi kaje je da kuɗi kusan don kuɗi bai gaza dala dubu goma ba a hannunka za ka shiga kai kasuwanci ka sai abubuwa ko da kuɗi ko kuma da harkar internet banking mm. dole a najeriya a daɗa ɗabbaka wannan a bashi su ma kenan da suke da kusan suke da kusan kashi ɗari bisa ɗari mm. na abin da ake kira wato balagar harkar aikin banki da ciniki a ƙasashensu ko su suna da inda dole da kuɗi mutum yana da damar ya yi amfani da kuɗi sai dai bai kai yawan namu ba saboda me saboda su suna ta yadda za su da turakun da za su taimaka wannan tattalin arzikin ƙasa. da aka dole yanzu gwamnati ya kama ta sake nazari kenan a gaskiya idan ana so a taimaka mutane waɗanda suke ba wa gwamnati shawara da ma'aikata na banki dole su ɗauke kansu da abin da ake kira economic fantasy wato wani abin sha'awa da abin da ake ganin in aka yi shi za a burge kuma ana tunanin zai gyara tattalin arzikin ƙasa sai an koma an duba a ga ba burgewa ba ba girin girin ba za ta yi mai hakika abin nan zai taimaka ko kuwa a'a zai daɗa cikurkuɗa tattalin arzikin ƙasa ne a gaskiya a yanzu idan gwamnati ta ce kuɗi ba zai fito da hannu daga banki ya shiga hannun mutane musamman over the counter kuɗin da za a karɓa daga cikin banki a fito da shi ya koma dubu goma to atm kuma nawa zai koma mafi yawa wanda shi aka fi ma cewa kaɗan ne to idan misali shi kuma ya koma misali dubu biyar ko dubu goma a ce gaba ɗaya ko komai yawan kuɗi in dai za ka yi ma'amala da shi a hannu dubu ashirin za ka yi me za ka yi na dubu ashirin bayan mafi yawan kasuwanci kaso sittin alal akalli zuwa saba'in da ake yi a ƙasan nan da kuɗi ake saboda mafi yawan kasuwancin ƙanana ne hmm. ya Allah da za a ce harkar kasuwanci da ta wuce kuɗi miliyan kaza a yi su ta harkar banki wanda suke kasa da haka a ƙyale mutane su yi mu'amala su eh, shi ma sai ka samar da dukkan waɗansu turaku da za su taimaka harkar sannan zai nasara jama'a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shiri a madadin waɗanda kuka je muroyensu da waɗanda suka shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su